ba Allah Allah alu an baki alu alu alu an baki alu an baki alu an baki eh alu an baki alu alu alu alu na ta alu yawa to an baki an baki an baki an baki zan faɗa zan yi zan yi faɗa alu an baki eh, eh, a an baki yawa to zan na farkon ba Ma'alaikum! Ma'alaikum! Ma'alaikum! Ma'alaikum! Eh! Da! waye wanda yake na mai ka din ka min tumaki ne na wani sani dai ina wuni lafiya ina gajiya ya gari lafiya ya kokari lafiya ya baba ku lafiya lokaci ya baban ku lafiya kalau ta sannan mu dai kana mai gida Ya roƙi hankali Allah <laughs> Allah sai ka burge ni ka san gaisuwa sai ka ɗauko ta tun daga matakin farko sai ka kai ta matakin ƙarshe. Kaman tambaya nake yi. Ai da wannan gidan da wancan gidan da wancan duk da gina ne kai kuma wannan kofa bi ke da a lallira lallira ka na yi sa'a sai a shigo ta nan kuma a shigo ta can ya gidanka lafiya kallon ki gida gashi ya ya wata dakin girka daki iya nan an girka tuwo an girka girke girke ba irin abin da da Allah da mun tambaya nake yi Allah ya sa na sani yaro da Allah yau zabo zaka daba ko naman kasuwa ko za a daba tattabaru ko za a daba dan shila ko za a daba kajin gidan gona ko za a daba dawunsa ko kuma za a dafa um, talata do shi ne na ce dan Allah yan annaba idan har haka ne kuma yau din ne za a yi shi ne na ce bari ba zan kasa a gura ba ina bi gidaje shi ne na kuma kai gidanka gidan mutunci ne kuma gidan kanshi ne kuma ina shi ne na ce to da ba zan dobara gidan da Allah yan ana yi sai ka gaya min. To abin da isa eh. wato yalo eh. dan madan wato eh. ta zo daidai da zama. Wai a zauna kawai. An dafa agwagwa a gidan nan agwagi guda shida. kuma aka yi masa da romo da kanan fari wayo wayo adi aka zo kuma tukunyar aka dafa zabi guda sha uku akwai tukunyar kaji na gidan gona akwai ta kajin hausa banda dankalin turawa da aka soya da kwai aka zo aka irin suyan nan ta kwai da biredi irin irin gudun gudun ma din nan da kwai da biredi an yi to shi isa ka ga yanzu tun da ka zo da wannan bance ba zan tambayo ta na wanne aka kare yau waje ka tambayo ta ai eh. Allah sai ka tambayo sai a zubo maka a katuwar eh. roba sai a je maka eh a zubo maka yawa kenan yawa yawa na gode na gode na zuwa da ne bare ga jawa tadi kai sauri yawa a zubo a zubo da Allah malam kai sauri ina zuwa dai da la ilaha illallah wa la ilaha illallah ba abin ka ce ka fasa kai noman na yan su cinye mahatsin eh ka ce in je za ta zuba mini gidan Allah abin da ta zuba ji ji ina mai ina miya a nan gurin dan Allah amma dai da babu kuma babu tsamiya me eh, tsamiya ku kun ci da dadi kula ku bai almajiri da dadi ya ci ba haka ake yi eh, eh wallahi Allah alquran ko wallahi Allah alaran lahira alquran gaya za ku ci ko ni ga ka hankara me gudun wanka wannan to ko ba gudun ta abin da ka zo kan ka zo dan uwa ko eh kwarai kai ka ballami ba na ma bi uzu kwa tike. amma dai an taimake ka da aka baka da Allah ga ka karan eh? kuma a wanke min kwano na alkur'an inda da babu alkur'an kun dinga yin jiba gidan ne alkur'an ye eh. a to wannan ba na annabi bane Anna allazi wa na annabi saraka fi sabilillahi amma ka damun da shi ka ce in ci kayana to ni dai ina jin daga yau billahi allazi ba ni ba ba almajiri sadaka ko na me mu za ma shashanci in taimake ka in baka abu ka gaya mun wannan magana to in gani ba ma kai ba kowa inda almajiri ne ba shi bacin abincin gidana shinkafanta abin da ya dangana da wancan na ganta to din da hannu alafa wacce bangaren zan zuba barkono in dai kaga an yi dashen barkono a bangaren ta to ni ne da shi ya kamata ka ban wani dan fegi in yi in yi saboda mai anguwa tukur shi ya ba ni wancan bangaren wa alaikum salam ne eh, barka ne na gajiya ba gajiya ya gari lafiya kalau ya aiki alhamdulillah da Allah taimako nake nema ni almajiri ne to Allah ya taimake mu na yi bara na sama abinci mai maiko to amma kuma gashi gobe juma'a ina neman naira goma ta sabulu mun wanke kayana saboda zuwa juma'a eh, manya manya ne saboda jiya na zaune a makwarari eh. sai ga katon almajiri billahi ne tsin ka ga tumbinsa yadda kasantaccen mashin haka yi ai bayan Allah wai wai su ɗaya eh, sunansa wai shaga ɗan ƙuli ne ka ji almajirin asali wai shaga almajiri na Allah da annabi kaji sunansa shaga ai ka san dan iska ne a yanzu da kaga almajiri da ke da Allah a jeba kaman ka san shi ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a nemo shi ko abin nan sun eh haka ne eh ko abin nan sun eh kana neman omo abin da zaka dan yi wanki wanki ka san gobe juma'a eh haka ne kai eh, baka yanzu abin da za a yi bari tura shi gurin kullu eh, eh ya karko hadda da mashi eh eh kawo malamin mu ne ce in an san wa kai a kawo a rike maka wai ciki za ka shiga ka karɓo kuɗin to ka shiga ciki ka ce in ji mamuda eh. a naira saba'in to to eh ka gode gode ka gode na ka shiga ka madade fa duk wata irin ɗan gata ne shinkafa irin wannan to tun da nake ba taɓa yin sa a gidana ba sai ranar sallah wallahi yar gwamnati ne in dai ka gayan shinkafa irin wannan a gidana sai sallah karu wallahi jinon mm. shi yasa cuta dai ana ana raba mu da musamman ma na ciwon fitsari kai ba ana ya yafi mu haka ya yafi mu haka na ce muku na malamin mu ne fa na malamin mu ne na malamin ku ne eh Na ce da malamin mu da ba na na Allah ya sa. Wallahi Allah Allah ya sa. Saboda samun guri ka sabu wannan abincin mai hegin daɗi. na omo. Ka zo neman na omo. Domin ba omo muke nema ba, na kuɗin cikin mu muke Allah ba. Wallahi kina Allah ya sa wallahi ko ba eh? Wallahi ban eh, Wallahi Wallahi. Wallahi wallahi Wallahi wallahi. An dama. daga kuma shiga ki zanna kafin nan bari mu je gurin buhari da a saboda ka san akwai kiɗin gida a hannuna kada alhaji ya dawo ya samu bana nan amma da kike maganin kiɗin har kin tuna min wani magana dama ina so na gaya miki ki san me yake so ki min a'a ina so ki ɗauko min cikin akwatin ki da kwata alhaji to ka bari mu koma gida sai in tambaya Rajab ba mu kiɗin sai in kawo maka ba na so ya sani ne saboda gaskiya alhaji dan uwana ne ganin mama ta ne shi amma wallahi baya son taimaka ne shi sa nake son ɗauki aron wasu kuɗi daga cikin kuɗin sa to to dan uwanka ne ba taimaka maka da ka ɗauki aron kuɗin ba gara koma gidan babanka ba ana so na koma gida ne saboda gaskiya in a gida ne kullum da safe kuma mai gada uku kawai ake sami in sha'i ne kuma rabin bokiti in garin kwaki ne murun ɗaya ba isa na yake ba kin ga can kuma sai dai na iba da kaina kana ci ashe ka ce in ne aure akwai girki ba wani girki kullum kira mu rubi ne kawai ka ce dan dawo yar kuku kenan amma ta auren da yar kuku lalle to ka jiran dan ba da aika ne yanzu nan in fito yanzu nan karki da dake kawo ba kaga babu ruwa wai da ana wani almajiri ne anan yake zagi anan wani almajiri ne da ya zo bara anan yake zagi ya za ya ce ina ta bara ina ta bara na ce a zubo muna sai a dan zubo muna ai babba ba ya yawa ba ya kaɗan kana nufin kai ne kake zagin kenan eh? ka mun lissafo kayan daɗi ka kare da oh. zagi to yake ne ya kwara ne ya kwara ne ka lissafo kayan daɗi ka kare katon almajiri da wannan katon kwanon. Ba babba ba ya wa ba ya kaɗan. To jiran. An ta jira ka. Jiran. Aja. Za ka aka yi ran nan alƙur'an ba zan kira ba. aka yi ran nan. Allah aka yi

duk an yi auren kowa a yi wannan wannan a yi wannan namu ne kawai ya rage ni kawai yanzu kai kawai nake jira wato ina so ki kwantar da hankalin ki salama kin ga aure da ki ganin sa wallahi aure rufi ne na Allah in Allah ya kawo lokaci wallahi ba wanda ya ce daga sannan ni yanta nake son ki da a cikin shiga cikin rayuwar kin sai ki mamaki amma ki kisa duk me nake tunani ma Alhaji baya son auren dangi ina da amma alaji in gama makaranta ne ina gama makaranta ya da ce min aure ne to ba san ce ni kun ga wanda nake so ba wannan fa gaskiyar ki ne amma ki san me da mu yi tun lokacin da muka yi sallah muna roƙon Allah muna addu'a akan soyayyar mu na Allah ya nuna mana auren nan amin ka san kai kai kai lokaci yayi saboda mai gadin nan kar ya zo shi ya samu mu a nan wajen ni na sarki mu ya kai ina wasa da kai ne kai ne ba mu ta ka ko ku da mari kuma sarki ne wai ko ni na daga ya ya kai kai ba wawa ja kai da ni kai ha me haka wannan yarinya ne wallahi ku kana uku na ba ta na ba ta ribi su min kati ba dari ribi ba kati yo kai da na baka dubu ɗaya ba yo satin sa ka bani a ka bani ba to kullum kullum ko a cikin ku suna a kwanan nan na fahimta an hana ku wancan an hana ku wancan abu saboda ana ganin kamar kuna kokarin kulla wata soyayya yanzu kuma a matsayin ka na mai tunani ka fasa tunanin ka mai da shi rashinsa saboda ka ka sake kulla wata fitina ka girman ka da hankalinka kana kokarin komawa baya har yaushe abinda ɗaya nake so da kai shine daga yau sai yau kan na ƙara jin irin wannan fitina ba dai ɗari biyar biyar bane magana ka yi ɗari biyar ita ɗari biyar saboda to ta karɓi ɗari to gashi. ta wuce mu To shi ne. Oh. Eh, ba ni saboda ana barna ta. yanzu in Allah da zama, dama abin kenan karka da insha Allah yanzu to mu je mu je mu je mu je kun ja mana jago jago ba sun miya da lule a hakuri alule mara akarami min da nuwara alule mara mi ya miya da ba baya kada Allah ma da in ba za ka karatun ba Allah babban barar da kai wala malam wannan kai wala alkur'ani da zan na ruwanka da shi ne mana kai ka mana ba karatu kai karatun ka mana na ba miyara a tabe wow wow wani ba da gida wallahi ba da ga barka barka barka wannan yaro ba wannan wannan wannan kai kai malam ka dai da su kai kai zan kuɗa maka naushi wannan yaron ɗan iska ne idan ne ni nan ya je makarantar allo ba a san ba a san ɗan iska cikin makaranta kware kwa kware kwa wannan allo da ka rike baka san ba baka san da rage da ba za ka haka to me ya faru ne wannan yaro ba karamin ba karamin dan banza bane wannan shaki abin da isa muka yo tattaki muka yo muka yo ayari ta bature muka yo guri kware kwa muka zo akan maganar wannan almajirin ka ya tuci rayuwata ya cuce ya shiga gida na bai mun sallama ba ya teta min haddi ya ga mai daki na muna cikin daki lokacin nan muna muna muna kuna dai daki kawai muna zaune a kofar kware kwa kware kwa saboda haka sannan ya bude tukunya ya yi tabin miya sai da sai da lude yi bakwai na girki bakwai bakwai kundin kaza a cikin tukunyan nan kundu 44 ne a ciki da haula sai da ya tsami shida ya gaba da su ya sa bakin sa sannan gizo kwar gida yi sallama da ni wannan almajiri wannan ba karamin fitinan ne bane shakki ne dan banza malam ni abun da ba Allah nan yi mun wannan zai bata san me je mun maka almajiri ya je kofa gida na yana bara to da wani shirge da kwata kwa bayan mun rabu da kai ke kwarai kwa da yazo yana bara ya kare bara ya kama lissafa kayan dadi da kwano ya lissafo kayan da tas kai daga kashe ta dan ku ko dan uwar ku ya ku fito zage ya kare da zage wannan ai ka zage ni a'a to ai ni ya daga ka zab gobe ni ka mata ta da ta mata Allah ka zage ni ba kai na daga ba wallahi wannan alramman mai unguwa tukun ta na garin ba rashi shi ya sauke shi kuma bai ce da kai ka ajiye dan iska ba kwarai kuwa shi iji da wannan gurin ice da kai ga tafi sabilillahi da kace jariya amma wannan ka zo ka da mu ka iska wallahi za mu kaje ta da bajilbai Allah mu dai kowa ya san mu a garin nan tikakken mayu ne mu wallahi tallahi mana in dai ka nemi yaron nan ka rasa to mu muka lamushe shi ni nan da ka gani wallahi mu muka lamushe shi murguje ke shaƙe ke mai ne ni ni ba ciyaman shugaban kasa ne na mai wannan za mu lamu lamushe dan banza zan yi buɗe baki da shi ni kariya zan da shi wallahi ai da shi nan karya ka taso da shi nan gurin mu lamushe shi a huta kawai ta mana ai ban yi magana ba abinda nake so da ku shikenan shi fara wani duniyar nan da kuke wallahi wallahi in wallahi musaba ba huce sai na labusa na ji baki na da a nan ku bala ba hakura ba mala bala ba hakura ba ga na hakura bala ba hakura ba an gaya maka ko waye kai an gaya maka dakata in bai ta kuke ji da shi to ai ayar qur'ani ta ce haka ne yawa duk abin da kuke ji da shi ya haɗa ni da Qur'ani alqur'ani ah! ya gama yanzu ka kama wallahi ya gama sai ka ji makogaran ta ba ta buje ya ga da ta bare ba da waidi ka ji ba har da wai da waidi ka ji wai nake so ku wai da waidi wai alu ta tsare ka ji daushe in an jima alu mutiya ce wallahi tallahi kwada mana alu ta tsare har da a cikin karatun allo mu dai waidi akan titi ba wannan yare ba ta yi ba fa abin da nake so ku sani dama aka ce duniya ka ta sallu a salsala duniya ba wajen zama bane duniya kamar an zo cin kasuwa ne eh. duniya ba zuwan ta ba komawa duniya ba ta guzurin masoyi bare na maki duniya ba ta da tabbata karka tsammanin tabbata a cikin ta duniya ka shiga ɗakin ka ka kwanta kan gadon ka kaman ka kwanta kan makaranka ka ja ma kanka ka rufe kanka kaman ka rufe da likafanin ka kai baka sani ba sai ran da rai halinsa kai ne dan mai sayan bargo ashe bargon nan likafani ne duniya ah, sai kai burin jibi gobe ta karfin ka duniya sai kai burin gata jibi ta karfin ka duniya gonan Allah ne mutanen ciki su ne shukan mala'ikan mutuwa shine mai girbi kabari nan ne wajen sussuka lahira tun da ban aji za a girbi su za a girbe mu dai haka duniya za a girbe mu dai kaga kai ne gero kenan mu ne dawa kai ne dawa dai ni ne masara Allah ya sa mu gama da duniya eh. lafiya girbi mala to madam a huta da Allah sa a daida masa kunne aran wallahi wallahi ya kashe mu wallahi Allah akwai wanda ya tusa a nan wallahi Allah akwai wanda ya tusa kar ka darje tusan nan ka gode ah, a ƙarya kake wallahi wallahi tallahi ni yunwa ne ma da kwashe nake sai yi na faji ta ta kaman an kunna babur na ji fitar tafa gatari wani mai babur ne a nan bayan gidan shi wani mai wani mai kawasaki ne da malamin sai yake

an san a zo a same mu a ce ana neman ƙuri'ar mu salamu alaikum yaro ba ka da imani a rayuwarka ka tausayin firfira ka tausaya firfira Allah sai ko da Allah haka ake rayuwa ka san har kullun a rayuwa yaron nan dan auta in gaya ma da sha to ina sha sai na gan shi da kwano Allah sarki da abin da zai da shige da facen a matsayina ba zai da tausayina ya tausaya mai kai sallama na amsa kuma kai baka daraja ta yi shi ta yi akwai akwai falalarsa akwai fa'idodinsa cike da kayan daɗi wof sai na fusge Allah sarki kuma ni sai ka bani da haɗiyar yawo kwanaki likitan haƙori aka yi min aikin haƙorana na gaba sai ya ce gwajin samu nama to har yanzu waje ce ba mu haɗu da ita ba kuma ga naman nan. Allah sarki. Maiko. Maiko. Ne maikon ne yake mamaki. Allah sarki. Ai dole i kaure maka baki. yadda ka san ka zuba irin kakile ɗina a ka haka za ka yi ba faɗan ba ka ba na sani ai yawwa hmm. ai ko ba za hana na Allah ya sa ba tunda dai nama ai bin marmari ne aka ce in na samu nama wodiya bature ita testam har yanzu ban samu nama wodiya wa alaikum assalam ni na ga abin duniya a ah, san kace Adam mai gona. Babaji. San kace Adam mai gona. ya kokari lafiya lau to madalla ga nan na kallon jalab ni na ga abun al'ada eh jalab jalab ta mata nama ah. wallahi tallahi mutane kuna bikin zuwa coci haka ne ku shirya abincin ku mai rai da lafiya Allah sarki jaji a ne kuma gashi ana bikin ganin jalab jalab ta mata nama <laughs> yaro da ka kowa wata da barambara ma ka dauke ma mutane abinci na ji kamar kana zance kuma zancen iya nema ya shafi nan haka Eh, ah. Dan auta kace ya wuro nama. Dan auta. Eh. Ya wasu kabilu ne can ban san ko wannan ina ne ba. Oh. Sun shirya abincinsu da alade. Bikin wanda ke nama. Da mushen agwagwa da mushen rago. Eh. Dan auta kawai dauki. wato abin ya zama uku kenan sai aka gamu da kuma tsoho mai kwaɗayi zubu-zubu shi yaro dan auta ya yi bikin wawuran nama shi kuma baba ali ya yi bikin wargaje naman kare kake. abin ya watan ka ga me dan kace eh. wanka kake min mai kamar a a dan kana nufin abincin da dan auta na karba a gurin ta wannan kenan baba ariya naman kare ne da na alade kare kuma mun yasa mai ko yake cika min ba insha Allah in dai shi ne shi ba baba ariya ci naman kare kuma karen ma mushe kuma mushen hadda na alade kuturin ba zunubin fadewa fa kare mushe farfesu na alade kuturin ba ni bari ka san duk gurin da ka sani a garin nan sai an ji zancen Allah kwa eh ai Allah kai na baku lafiya a a ni na baku lafiya kar kai haka daushe Allah sai nayi do Allah kar kai haka lokacin da aka kawo na ce kai mun tayi me yasa ba kai mun tayi ba daushe ai abin da zaka ai ka san dai yauna tsinke yake ko yanzu ba gashi ba abin a iya kai na daya to Allah ka rafa man asiri kai wallahi tallahi bakin ka yadda ka san warin wani kare da muka kiliya da shekaran jiya unguwar mu bakin karen nan mai gadin gidan mai to Allah ka rafan asiri ba zan kaddara ce kaddara ce karan kaddara ce limamin gari naman kare farfe, suna alade mushe abu uku ba ɗaya da zan rufe asiri daga ciki wallahi tallahi sai na kona da gaske naman kare ai tunda naga kan iya mai ko tunda naga kana zabga loma naji haushi haushi ana haka na waga naga banga kare ba na san na kare ne la ilaha illallah kana nufin zan iya fara haushi nan da kwana uku nan da wanne kwana uku ai sai da ce ka kai magariba haushi ka fara haushi gaba ɗaya garin sai ya ɗauka bari yanzu da kanan gidan maliman zan je in fara gaya masa saboda sahun gaba Allah sai na yi zancen nan Allah ha sai kai gani sai kai <laughs> babu Allah ka rufa min asiri da ka ci karan taba ni da ce ta na ga maka daina taba ni ba za kai wa da kada kare ka rinka taba min tufafi na ga maka wannan ka yi hakuri da ke kwaɗayin ka dai sani ne <laughs> kwaɗayin ka dai rashin sani ne ba kwaɗayi ba kwaɗayin ka dai yaran nan baya tausaya min baya agaza min ni na tuna man kare dan auta haka kaje ka karbo abinci a gurin kulawa ka ka min na karba na zuba a shi man kare ne karfa abin ne ya bi jiki na fa maganar daushen nan fa karfan fara haushin kare fa hacin alama hata sha fa haushin kare ne la ilaha illallah sa ya kamata ya kamata ka zo mu san yadda mu bullo mu wannan abokin wannan barawo eh ranka ya dade ai ina ga wannan mai sauki ne mm. kamar inda muka yi wancan aikin eh. ai ya kamata a kira shi a waya ya zo mm. a nuna mai zai zo ya bada bayani ne to da wuce ai zai yi sai din dan uwan shi ne eh, kawai abin da za a yi mai ke gaskiya da haka nake son aiki da kai sosai bara ya ba mu lambar shi yau ita ce wannan ita ce hello ne eh espeta shaudan sarki ne hmm, yawa da Allah ka zo yanzu yanzu nan kan kes nan na sata da aka yi yalla bai ni ko ba abokina bane wannan fa a'a san komai akan maganar ba a'a ka zo shaida kawai zaka bayar ka tafi mun gama binciken komai shaida kawai zaka zo ka bamu dan mu san yadda zamu mu fitar da mu fitar da kes din mu a kotu ai bana nan ne a'a don allah ka taimaka ka zo da kudin mashin din da ka hayo da komai da har na abincin ka ma duk za a hada a baka kai haƙuri ka zo da allah ai mu zuwa ka shine taimako a gare mu Kaɗan taimake mu ka zo ni dole ai hakuri mana a'a ai zuwan ka shine mafi muhimmanci a gare mu ba wai wani abu za a yi ma ba kai kai tunanin komai ba abin da za a yi ma ka gani da za mu sami yawancin irin ku masu gaskiya haka wajen ba da shaida ai ba matsala ya kamata ka dan zo mana ya haƙuri haba wannan mutumin na fuskance shi akwai taurin kai to amma ranka ya daɗe kamar wancan dai aikin eh. shiga za a yi cikin farin kaya a mm. neme shi da inda yake ai wannan kakin ba a banza muka sa ba gaskiya haka ne shine kawai saboda in dai ba mu kama wannan ba ya zama aikin mu ba mu karanci komai ba ni kuma in Allah ya da na ma alƙawari duk inda yake a garin nan zan kawo shi in Allah ya yarda shikenan nagode shikenan nagode insha Allah nagode yawa to shikenan to ga 'yan sanda nan wallahi da yawa a mota da bindigogi da kulaki kai suke nema wallahi eh kai me faru me kai ba wai me ne ba ni fa kawai zuwa nan in gaya ma to jimala wallahi zuwa nan in gaya ma in yi maka mi ka fa san abin yi wallahi kai suka zo ma to Allah kana da ara mun 200 mana a wurin ka 200 eh. ah, ni ma haka nake ni ma haka nake wallahi wallahi ni ma haka nake nan ba za ba wannan fankar da ba ta yi zan sai ta yi da ita to amma idan ko nawa ka ah, sai to ko sai in sai gaibu ah, yanzu to tibin nan ba wai kai ta fara haukar dattar da kai ina nuna gaya ma wallahi ka fara haukar cewa ba gara in sai fanka ba in sai tv waye san abin da ke cikin tv ka taba kunna tv na a ɗakin nan ka taba kunna shi na san baya yi shi ka eh. amma fankan nan ai tana gogari ai gwara in sai ta da in sai fankar da in sai TV. ni fa ba zan tsaya nan ba a zo a tafi da ni ba zan baka kushi ba ka dai san yadda zaka yi duniya ba na sadaka mashi irin ku ne barayi dama aji mashina ko kuna sace dan Allah kamar wani ni wallahi ba bara dan Allah ba za ta wuce ba Qur'an di yana ta tamayi nan yo ka sace wallahi di yana ta ce da Allah ya rayu na sace wallahi ya ta ku ga shi ma ban yi ciniki ba ina ri tashi ma ban yi ya ta zace na tashi okay kaje ka dan yi sallah ka ci abinci ka huta kafin ka zo mu magana ko ba gaskiya ba eh kai din ne dai kaman na so in gane ka amma na manta ka Allah sarki eh na manta ka wallahi tallahi ai ni abokin Ilyasu ne ai au au au da muka yi makaranta mun taba zuwa nan mata dai haka akai haka akai <laughs> ai sai yanzu na tuna Ilya wannan ba eh, Ilya na wayo Allah sai yanzu na tuna nan kuka yi makaranta a firamare sakon din nan nan bayan gari ba ta nafa muke ba da ya ba garin nan da ke o oh, kai ba a je karatu a binne ba haka aka yi haka aka yi karatu eh kwarre kwarre dama na wani sai lokacin kuka samu hutu eh. sai kuka zo tare na tana na tana eh haka aka yi Allah sarki to lafiya dai eh, to gaskiya ba lafiya ba ba to gari ne ni inda nake a birni can mutane suka samu ido au suka kokarin hada ni da wani abun da ni ban ma san menene ba yanzu dai a takaice dai yan sanda ma ne ma na su yan sanda yan sanda ne ma na su ba kuma wani abu idan na cika faɗan gaskiya ni duk inda aka zauna ne inda za a magana in ba gaskiya bace to ni kawai ka san gaskiya rigar kaya ce gaskiya ne in ka sa ta sai Allah ya taimake ka in kuma baka sa ba nan sai duk abin da eh, eh, eh, ka yayi ya rage naka shi yasa na ce ba ne kuma dole ka yi bakin gini sosai gaskiya eh dole kai bakin jini yanzu abin da nake so da kai nan dai gidan ka zauna iya zaman ka ko ma wata nawa ko shekara nawa za ka yi ka zauna ga ɗaki ta amma ka zo da ɗan alata ne kayan daɗi haka irin su abarba su lemo oh, da ɗan tsiri haka mai ɗan kuna ka ɗan zo da su ne ko ne ɗan birni. Kwarai na gan su ma a tasha da yawa sosai ana sayarwa. za a'a wai kai baka zo da shi ba a ni ban zo da shi ba a kai ai na ana sayar ba ta eh Iliya je gona ne ye Iliyasu a Iliya Allah ya masa mutuwar rasuwa Iliyasu kwarai ba banni shekara sa uku da mutuwa wallahi tallahi Iliya can ya mutu kai kuma ga ka zo baka zo da komai ba ko dan ruwan sanyi irin na birnin nan na dan roba maka kawo ba Allah gafarta masa amin Allah ya masa rahama amin amin Allah ji kan musulmi amin amin a eh, je kata eh ta ne ka ya inda aka samun kayan. a eh, nan ne nan ne ɗakin ka nan ne kayan matsiyacin bako ban taɓa ganin matsiyacin bako irin wannan ba kawai dai sa'a su ɗaya zaman da na ce ya zauna shi ma za mu san yadda za mu yi da shi

malam eh? dan Allah kan kanka zazzage wallahi Allah ina ina ji kace in saurin gama kai wallahi da almajiri ne kai wacce da kake yi a kwanan zuba zuba mun annan babba baya yawa ba ya kadan dan Allah Ege wahalan ne. Ai ya isa. la la la la barka dai alaikum salam eh barka dai barka dai ya kokari alhamdulillah abin da yasa na zo gurin ka eh ka san dillalin wada shi san kudin jari a kware kwa ko ba haka a kware kwa yawa kuma wani abu tsakanin ni da kai eh. kar ta san kapce ko ba haka bane haka ne kuma shi abokin kuka ba boye masa mutuwa haka zance ka san zaman mu da kai da shakuwar mu da kai akan harka irin tamu to shi isa wani lokaci sai na tunanin yunkurin gemu akan haba duk maganar nan guda ɗaya ce a na san inda ka dosa akwai bako da ya sauka a gidanka zancen kenan ba zan iya haƙura sai matarka ta sauka ba jariri ba zan ba shi da maiko ba shi da maiko ba shi da godiya kuma ba na gaisuwa na gaya maka tunda shi ba halitta sa sauka a gidanka baka isa sai sai ni kuma ba za ba lamu sa baki na wallahi tallahi ba za ka lamu sai na tsaya sai matar ka ta sauka in dai jariri alƙawarin da muka yi da kai akan jariri yake ba akan bako yake haka ne in mata ta ta sauka kana sa haka ne taka tana sauka to kai baka la'akari da ko sallah idan kuna ciyayya to in aka kawo miyar da ba nama za a sa hannu aka kawo mai nama sai kaga an juya an koma kan mai nama a a haya abin da isa kenan mai ko ake bi da kuma sauyi saboda gadi ba hannu eh to baka isa ba saboda haka kudi na da nake bin wallahi baka isa wallahi ba zan hakuri in ka isa Allah ya ki da baka na ga maka dan can na to Allah ku yi hakuri wannan ba ai ba girman ku bane duka gari ana cin kuna yaro eh? magana ce ta bashi ka tambaye eh, shi bashin nan magana ta ta bashi tambaye shi ai ya san ko nawa tambaye shi a tambaye shi yau kai ka manta nawa ne kenan a ka tambaye shi a ka dan girma yaro ka tambaye shi ina zuwa tun da ba za ku faɗa ba don Allah na san ne ba ci kai haƙuri ni zuwa gobe na maka alƙawarin mu haɗu a nan da safe haka da ko menene ya kamata ni zan biya bashin za mu magana da shi tun da yace zai bayar da ka tun da zai bada kaje Eh, kafin gobe ka dawo za ka iya rasa abin da sai dai ka wuce na buje na ga unguwar ku eh eh ku je wannan ba shi da maiko wallahi tallahi yanda ka san gurmi kai wallahi kana zuwa zan laɗe maka kwakwalwa Allah zan lashe maka kwakwalwa ya zan zo wallahi zan lashe maka kwakwalwa dan kai dan same ka mai ka ta ta fita ka kai ni fa idan na tahi maka kulumboto da zabga matsiya sai na fito a kiyate ka wa kai din nake gaya maka kai in ka mutu a kiyate ka ni a sakatare Allah kwa sai na karba dubu daya kuma na kiyate ka wa ni din nake gaya maka to Allah ya raba mu da kiyate ka in dai na kawalci ne shikenan Allah kwa shikenan aikin ban ɗakin ubi shikenan kai wallahi zan siɗe ka dauki haka ne shikenan kaɗai ka zuƙo ni da hanci baka sanni bane wallahi <laughs> haka ne madalla eh, madalla wallahi zan sani ka ai kai mai ta ce ta zama biyu ga mai ta ga katan baki kwarai eh, kwa bakin ka ko ba mai ta zaiwa da kinama to kaga kowa bi ne kowa tabo bi ne a jikinsa haka ne ga mai ta ga ga girman hanci ta hanci ma kada lasan mutane haka ne ta hanci ta hanci ta hanci ka zuƙi ko ta hanci zan zuƙi jariri ka ci ka a sha madara fito maka a kiyate ka ba mu haɗu da kai Allah raba sai na karɓa dubu ɗayan ka kuma na shiga ɗaki na sa sakata to Allah kiyaye Allah kwa baka isa ba wallahi shikenan bai ta ta zama hudu wannan yaro wannan yaro ko me yi min ni ba shi nake jin haushi ba daushe nake jin haushi salamu alaikum wa alaikum an dolo Ye eh, ya gari? lafiya. Lafiya lau. Ya kokari. Ya kwana biyu. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Madalla. Ya yali. Lafiya lau. To. Sanda dai. Eh kai. Baba. Tambaya nake da Allah. To Allah ya sa na sani. Wani bawan Allah ne aka ce a cikin ƙauyen nan. Da yake wawa ne shi mara hankali da shi. Bai cika hankali ba. Eh. Ya ji ya ci zaman fo'ofo. Ya? Eh. Naman me? Fo'ofo. Me kuma haka? Wan wan. ya ci naman wannan kamar yaya ya ci naman kare ya naman kare shi ne ke nema dai ka zo kai min ne fa ba naman kare na ci ba kuma yau in ma naman kare na ci a bisa rashin sani na ci abinci na gani a hannun dan auta na karba san ka ce zo zo da zancen nan muna tare da daushe daushe kuma dan baka ne ya je ta yada na nashi naman kare haka ake rayuwa baba kar ka ji rena ka naman ka ce ka saba cin naman kare ko iskanci ka zo kai min ha ba shi sa ka dawo bayan gari idan ma a waza kare na ci ba abin da ya shafe ka bane kai ta kanka waiwa waiwa za ka yi min iskanci iskanci za ka yi min Allah ya sa bakin na ka yi fashe baba zan zaban ma da haƙura baba bari wanwan wanwan kai ma wanwan wanwan kai ma wanwan kai kuma kura ah! wanwan ba ka da ƙarfi ba ni da shi za dai ka iya gudu na san yanzu ba ni da shi wanda yake naman kare in dai gudu ne to da kashi ta kare <laughs> shai shai shai shai kancin da zaka yi mai shai ya ko biyo ni dama gaure da kai ne komai me ya ne ne daushe ne ya ja min amma zan tattara ina ina an tafi gurin habibu allah zuri garkuwar matasa bahari ya aka yi ni duk abin da yake shine ina so in cika alƙawari ne kar in dawo mai magana ne To. Tun da na yi bawan Allah nan magana cewa yau ya dawo kuma na ga lokacin ya yi. Eh. kamata kuma a ce na zo in rasa mai dangayamar ba. Ba ruwanka. Ba ruwanka. ba ruwanka a zancen nan. in kuma ka mada ba lalle ne ka ji me yake faruwa ba ba ruwanka ni kanka ga mun bashi nawa ne ni zan biya kuɗin nan ba kai nace zaka biya ba dole ne sadaka maka ni da mu ba daɗi ne ba kuna ta ne a ai babu daɗi mutane mu kaya kanmu ba ruwanka mu kashe kanmu kenan yanzu in yazo in ce mu zan gaya mata in yazo kawai ka ce shi kenan fakat sallama ma nake ji kawai eh eh ha dole ka sani sai ma wani da kaga sai ma da nacin tsiya ba har da kai da nacin tsiya ina ruwanka sai na fito muka a mutum to kai na zauna na tsumaye ka na tsumaye ka sai ka ce na tura ka sami su wani eh, na na na dade ina ta tsumaye ka to sannu mu dai eh sannu na yi kokari na bincike shi saboda na ga zaka zo ne ma na ce to ba eh Allah sarki na tambaye shi ya gaya min wanne bashi ne dan barkono da yar kalwa eh. saboda girka abin da aka samu a gidan to to eh ka ah, san da yake mu ba ma rabo da maiƙo yanzu akan alƙawarin mu akan alƙawari na yi kokari na gan shi na yi ta kokarin bincike ya gaya min nawa kake bin sa bashi ya gaya min eh, dubu hudu yake ma ko ɗari bakwai ni bai gaya min wani magana kuɗi ba ya ce ni in same ka don haka nawa ne kake bin sa to to yaro man kaza in ya ji rana iya narkewa haka kuma an ce hangen da babba zai yaro ko da zai hau auni ko da zai hau dutse ba zai gano ba ranar wanka ba koyi saboda haka yaro yau zan yi maka zancen nan maganar bashin nan da kake ta kokari ka sa kanka ciki ba za ka iya biya ba ko nawa ne ni zai ba za ka iya biya ba yaro hmm. ni dinnan gangariyar maye ne maye gangariya dan kanti akwai bashi da take tsakaninmu na mu masu wannan baiwa ta ta ta ta maita ko ba ka ji na farko akwai yata karimatu shi ikau da ita shi ibu buɗe baki da yata akwai ɗana safiyanu shi ibu buɗe baki da safiyanu kamar yadda muka yarjejeniya akwai uwar gida na wato mai ɗaki na kumatu shi ibu buɗe baki da kumatu muka yarjejeniya akwai akwai ɗansa akwai ɗansa akwai ɗansa ɗansa bai taɓa gaya maka iya da ɗa ba eh, iliyasu iliyasu eh haka har ya rasu ai to to to to ni ne ne ne ne ma kulashe da iliyasu a lokacin ma na karya sai da na samu mutum bakwai na dora sai na zo na dora iliyasu a matsaunin kamar kamar leman zaki kenan sai na kurin wani mai kone ma da shi ba na dora iliyasu to duk da haka fa akwai ragowar bashi a kansa na ita mai ɗakinsa da muka yi magana in ta haihu da kuma bako da muka yi magana akwai wani bako to shi ma wannan bakon sura ɗaya zamar sura ɗaya zamar sai dai ya ji cikin sabatin biyu yanzu rikicin da kuke akan waye ɗaya kan akan bako bakon da ya shigo gidan bako eh. dan zan kau da bakon nan Allah da kamar gobe da safe dai na samu kosai na dora sai na dora bakon shine koko yanzu eh zan dora shi insha Allah shi bako ka rabu da shi tunda ba da shi kuke yi ba ku gama ah, da shi duk abin da kake ciki in ka ga ban dora bako ba ban ga bako ba amma mutakar zan ga bako to in na dora da fadi ka sai na na ga da yace shi bako bai san ma me yake faruwa ba da dai magana ta tsaya tsakanin bako za ta shafi zai ci uban shi bako yanzu ni bana masa bayani dai ka zo ka kuma magana to yawa shikenan dole ne sai ka kaji me ina son menene eh? me ina son mabudin da aka sa na duba ban gan shi ba. Allah ka ga mukullin ba. Wai ina zaka je Ina ma zaka je? An neme ni ne a gida. An neme ni ne. A wani gidan? A can garin. Wallahi ba inda zaka. Allah ba inda zaka je. Baba dan Allah da Ba fa inda zaka je wallahi. To ba ni. Wallahi ba inda zaka je. Eh ba inda zaka je Na ce ba inda zaka je. Ba inda zaka wallahi. hello buhari ne buhari buhari ne wanda kuke neman oh ai alhaji har ga dau nauyin magana nan gaba ɗaya ta wuce zo da mota kawai ku ɗauke ni ne mai laifin nan a'a ba za mu kama ka ba alhaji ya dau nauyin eh a to ai ba wai wannan maganar ba ce ma kawai ni ma asali ma babban barawo ne kana ina ne yanzu ina garin tabula ne ku zo da mota kawai ku ɗauke ni ne mai laifin nan a gaskiya mu ba mu zo ba to ma mu zo mu imami don Allah ku taimaka mu a ina mu zo mu kama ta da hujja na har ga kashe magana wallahi ba ta kare ba dan ni mai laifi ne yanzu ma anan ma na kashe wani ma Allah ka kira ni mana ya kike mu irin wani ne kashe wani nan ka ya wuka a shirye nake to ke zan kwanta ne ba maganar wani wuri zan je ba kar baka kurkure ka fita ba ba zan je ko ina kar ka fita a ba ba inda zan je yanzu kuma zan duba ɗakin gani ƙanshi to shi shikenan duk da bakin ma da bakon dun na gan su tare ma suna hira yawwa in yi so kwa gama da su to nagode eh nagode ai bakon nan kaga ban kamfani bako ba to ban gan hango shi ina ina bakon nan ka fito min da bako na samu na wai ina bakon nan na sa a bakin wani bakon bako bako wannan yaro da ifito yake min bako kuna to wannan yaron da kake tura yake zuwa maka da information eh. ai shine bako eh? wallahi shine bako ina na haka da haka da ina